Jama'a assalamu alaikum ni ne Abdulaziz adli Toro ga takaitaccen labaran duniya. Burmushi a Koriya ta Kudu inda guguwar Shaba haɗe da ruwan sama mai karfi ta yi daidai da wasu yankunan kudancin Koriya ta Kudu inda akalla mutane biyar suka mutu. An haifi jarirai uku a wani jirgi da ke kai dauki da ya shi Italiya yayin da a cikin kwanaki biyu aka ceto bakin haure dubu goma a wani jirgi da ke gefe gabar tekun Libya. ana shirin kaddamar da wani sabon jirgin kasa da aka kashe dala biliyan hudu wanda zai kai zirga-zirga tsakanin addis ababa da jibuti ɗaliban thailand sun yi amfani da lema a zanga-zangar adawa da fitar da mai fafatukan nan ɗan hong kong joshua wong daga yankin a ƙarshe bari mu je ƙasar australia inda wani rami ya laƙa wata mota a kudancin australia bayan wani ruwan sama mai ƙarfi da aka yi inda mazauna yankin suka ɗora laifin a kan tsohon ramukan haƙar ma'adanai labarun duniya kenan mu huta lahiya